kuma an ce mata suratu ɗariki saboda ta hara da sama'i wa tariq bismillahir rahmanir rahim wasama'i ina rantsuwa da sama wa ɗariku da abin da ka bullowa cikin dare an ce ma annabi ɗariku saboda bullowar da ya cikin lokacin jahiliya abinda ba a da to girshi sai gashi ya bayyana da kuma da'awa irin wanka da ya bayyana da ita wa ma kamar ma ne ya sanar da kai abin da aka ce ma a ɗariku? idan baka sani ba annajam tauraro ne a astaqibu mai haske wanda ya hudo duhu da haske ne yan kullu nafsin babu wata rai lamma ha hasudun face akwai mai hako gare ta duk wata rai wace rai tana da mai hako idan abin nan wannan yana nan akwai mai gadi ne shi ma mai gadi ne akwai mai gadi ne shi ma mai gadi ne akwai mai gadi ne haka dai babu rai face akwai mai hukunta falayan zuri insanin min makulik a to mutum ya tsaya ya tunani ya gani shin da me an ka halice shi idan bai gane ba bari a faɗa mai kulika min ma in ka an halitta da ruwa mai turi juna wato ruwan mani ya karuji min bayin sulbi yana fitowa daga a tsakanin kunkurin abin na kunkurin namiji wata ra'ibi da kasan gaba na mace innahu ala yi laqadir shi Allah akan dawowa da mutum bayan ya mutu laqadirun Allah yana da iko ya dawo da mutum bayan ya mutu yawma tubal sarair ranar da za a bayyana asirori wato za a jarraba da ma'ana za a bayyana asirori asirin da duk ako yana duniya ranar lahira za a tona shi wa ma min mutum ba da wani karhi wala nasirin bai da wani mai taimako in kiyama ta in ba Allah ba wata ma'i yana rantsuwa da sama zatin rajai ma'abuci maimaita amma abuciya maimaita kowa da ruwa wal'adi yana rantsuwa da ƙasa zatin abuci a tsagewa in ta ji ruwa sai ta tsage sai ruwa su shiga hu shi qur'ani la qawlun fas magana ce wato mai bayani daki daki wa ma huwa bil hazin shi qur'ani ba ba'a bane innahu innahum yakiduna kaidan su kahirai suna nan suna kulla makirci ga addini da masu addini wa da kaidan ni ko ina na ina mai suwa musu makircin su wa mahilil kafirina kai ma kahirai jinkiri amhilin ruwaida ni ma in ta musu roi da wato kadan kadan har in rika ta masu kadan kadan har in ta musu gaba ɗaya wato Allah subhanahu wata'ala yana da ikon yayi gaba dai ya hallaka duk masu saba mai yace amma amhilhun da ina jinkirta musu ne kaɗan kaɗan yana da izinin ya kama su gaba ɗin amma ya ce yana jinkirta musu ne kaɗan kaɗan wannan ƙa'ida ce wadda ake so kowane ya lura da shi ko kana iya yin abu ɗaya rana to in yana yiwa ka bi a hankali don ka gane inda ya kamata ka gyara ka gyara kamar gaggawa ita gaggawa wato asalin gaggawa al'ajalatu ash-shaytan gaggawa daga shaytan take saboda haka a kauce magaggawa don kada a faɗa cikin haɗari wanda ba a so Allah ya gafarta mana shi mana jagora sai